wannan saƙo ne zuwa ga yar tiktok a mai suna hafsa wacce da yi wato ko martani gare ta game da kalaman da ta yi marasa daɗi waɗanda muka ɗauke su a matsayin kazafi da cin mutunci da tozarci da yunƙurin ɓata suna na al'ummar jihar kano wanda kowa ya saurare su kowa ya ji su ba sa buƙatar a sake maimaita su domin ba masu daɗi ba ne to daga bisani na ci karo da abubuwa manya-manya duk da yake ban kula ba ban sani ba domin bana shiga TikTok rabona da TikTok na jima ina ji waɗanda suke following ɗina a shafi na na TikTok za su ga na daɗe ban yi postin ba saboda hatsarin da muke yawan cin karo da shi a cikin TikTok ɗin zai wahala ka shiga baka ga wani abu da zai fusatar da kai ba ko dai wanda ya keta addinin ka ko wanda ya keta al'adarka hakan ce ta sa bana na buƙatar TikTok in rika shigar sa akai-akai yawan shiga din ma a waje na yana iya taba imanin mutum yana iya janyo banna wacce Allah subhanahu wataala yake fushi da mai aikata ta ta zama abu mai sauki mai saukin aikata a wajen mutum hakan ce ta sa in dai ba wani abu ne ya taso ko ni clip da naga ya kamata in je in saka ba na shiga cikin manhajar TikTok to na shiga ajiya na ci karo da wasu bidiyoyi an yi zage-zage an yi cin mutunci na tarar da mutane na ta martani suna ta ainihin wato ko tsinuwa wasu suna amfani da usulubin da nima ban goyi bayansa ba ga wato na martani ga ita wannan yarinya da farko masu yi waɗanda suka yi martani ga wannan baiwar Allah saboda nuna ƙauna a garan ina musu godiya bisa soyayya da suka nuna min Allah kuma ya saka da alkhairi ya bar danƙon ya bar ƙauna ya ƙara danƙon zamanci to waɗanda suka yi amfani da usulubi mai kaushi na san kishin addini da kishin al'umma da kuma faɗa da ƙarya shine yasa suka yi waɗancan kalamai da nuna ƙauna a garan to su ma ina musu nasiha da gaba idan ta faru a yi amfani da irin waɗannan lafazan na zagi da sauransu to fa duba da waɗannan kalamai nata da na saurara yasa naga cewa ya kamata in yi magana duk da yake waɗancan kalaman da ma na baya na zage-zage duka wasu ko wasu daga cikin su an tuturo mini na kalla kuma tun a lokacin na ji na tausaya mata Allah ne shaida tun a lokacin a zuciyata na ji tausayinta duk da yake duk mai ƙaunata idan ya ji ana zagi na domin wannan shine karo na farko da wani ya taɓa fitowa a social media ya ɗuɗɗura mun a shari'a ya ci mutunci na da irin wannan salon da ita wannan ta yi to kaga dole masoya za su ji wani iri za su ji abin ya zame musu bako to amma kuma idan suka duba an zagi wanda ya fi ni daraja a ilmance da shekaru a wannan kafa shine Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa an zagi Dr. Sani lokacin da ya wata magana akan Maulidi malamai da yawa sun fuskanci zagi da cin mutunci to sai su ga cewa ni ai ba komai bane dan an zagiya shi yasa ni kana ban dauki zagin da aka min a matsayin wani abu domin an wa waɗanda suka fi ni daraja sannan gabani na ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma an masa ba irin abin da ba a yi masa ba ba abin da ba a yi masa ba da kansa yace yace an cutar da annabi Musa sama da haka eh hakuri da haka shi ma manzon Allah hakuri zai yi to saboda haka haka da lamari yake na wannan tafiya din duk lokacin da zaka tafi manhaji na faɗin gaskiya da faɗakarwa dole ne zaka fuskanci kalubale ko dai daga ɓangaren makiya gaskiya su kalubalance ka saboda zallar gaskiyar da kake faɗi ko ko saboda wani tuntuɓe da suka kama ka da shi sai su fake da wannan zaka fuskanci abubuwa daban-daban saboda haka na saurari kalamanta na nadama da ta dan Allah da manzansa dan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina so in ci tabarrakin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala idan za ka roƙe shi abu da babban koko ka roƙe shi kai ta wasali da sunayen Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina gaggawan biya maka bukatunka kana cin wannan tabarrakin mu ma ɗan adam muna son mu yi amfani da wannan koyon don muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina neman tuba a gare ku don la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina neman tuba a gare ku ban yi wani abu da in ciwo wani mutunci ba ban yi wani abu da in tozarta wani ba juya min bayanai na aka yi canza min lafaza na akai murɗa min zance na akai wallahi wallahi wallahi so uku na faɗa ba haka nake nufi ba ban faɗi wani abu da in ci zarafin wani ba juya min magana ta akai dan Allah dan annabi ku yafe min abin da na yi muku in na yi muku laifi na ɗauka na yi laifi amma ina neman tuba a gare ku Allah ma mana yi masa laifi mu nemi tuba a gare shi kuma ya yafe mana duk abin da ka aikata wa ubangiji in dai ba shirka ka aikata ba ko wani abu ko shirka ka aikata in dai har ka tuba Allah yana yafe maka in dai har ka tuba kafin ka koma gare shi ina neman gafara gare ku ina neman gafara gare ku ku tsaya abin nan ba kyawun zato ba addini na taba ba ban ci zarafin wasu 'ya'ya mata ba canza min zance na ya kai dan Allah dan annabi masu ilimi su shigo wannan abin dan Allah dan annabi wannan suka san suna aunan Muhammadu da sallallahu alaihi wasallam su tsaya su fassara wannan lamarin su tsaya su fayyace wa mutane wannan abin yadda yake ba haka nake nufi ba ban yi wani abu don in ci zarafin wani ba hasali ma ni da rabi da gaskiya ta a ciki rabi kuma da wasa na a ciki kamar da na samu wani bangare yanzu kuka saurara abu na farko da zan faɗi a kanta shi ne. zagin da ta yi mini ta zage ni ta ci min mutunci ta faɗi kalamai masu girman gaske waɗanda inda za a je kotu in je in yi ƙararta ni ina da haƙƙi a kan waɗannan kalaman da ta faɗa domin daga cikinsu akwai kalmar ɗan zina da wasu kalamai masu nauyi waɗanda ta faɗa. Tama a ƙarshe abin da nake faɗi na yafe mata gaba ɗaya abin da ta faɗi. duk abin da ta faɗi a kaina a cikin wannan bidiyo da wanda ta faɗi a bayan ido na domin ila ba iya bidiyo ta ba to in ma ta yi maganganu na a zahiri a bayan ido ta zage ta tsinan ko ta wani abu na yafe mata sannan ina roƙon Allah subhanahu wataala shi ma ya yafe mata abin da ta aikata mini ni akan kaina amma abin da ya shafi al'ummar jihar Kano abin da ta yi na cewa mazan su gwanda tale-tale da su ba su da lafiya ba su da kaza ba su da kaza shi yasa matansu suke yawace yawace wannan kalmar mai girma wacce ta furta ya kamata ta fito ta nemi yafiya na al'ummar jihar Kano ni dai daga bangare na zagin da ta mun a cikin bidiyon da ta daga farko har karshe ba ina ta ce wa na yafa asali ma a cikin kalamanta tana nuni ne da ni ne na jawo aka zage ta ko aka tsine mata tare da ita kuma kai tsaye ta zagi al'ummar jihar Kano da wata kalma wacce gwamnati a shari'a da ta furta irin waɗannan kalaman to amma babu komai ni daga bangare na kafin ta fito ta ce wane yafe min na duba Allah subhanahu wataala da yanayin da naga ta shiga na yafe mata ina kuma roƙon ubangiji subhanahu wataala da ya yafe mata amma abin da shafi al'ummar jihar Kano ina ba ta shawara kyautuwa yayi ta fito ta ce na faɗi kaza akan al'ummar jihar Kano kuskure ne na dan adam dan Allah al'ummar jihar Kano ku yafe mini irin haka ba za ta ƙara faruwa ba ina gani haka yafi mata alkhairi domin hisabin da take ambata cewa na faɗa abubuwa kanta za a yi mani hisabi ne da ita ina ganin kafin a mata hisabi da ni sai an fara yi mata hisabi da gaba ɗaya al'ummar jihar Kano mazauna cikinta da waɗanda suke a wajenta su da matan su, matansu su da manyan su, saboda waɗancan kalmomi da ta jingina musu to saboda haka ta gaggauta neman yafiyarsu kuma ta nemi Allah subhanahu wataala ya ainihin wato ko a ya yafe mata haka idan kika tuba kika nemi yafiyar waɗanda suka yi miki wannan abin insha Allah ina sa ran za su yafe kuma Allah ma zai yafe kuma ka'idar Allah ce duk irin abin da ka aikata ko menene shi kai ko da a ce ka yi wani abu da ta kai ga iyayenka sun ce Allah ya tsine ma iyayenka dai su suka haife ka to in ka tuba ka kyautata alaƙa ka Allah zai yafe kuma zai kawar da wannan tsinuwa insha Allah Allah zai kawar da ita matuƙa ka tuba ka kyautata alaƙa ka da su a cikin suratu Ali Imran Allah madaukakin sarki yana umarta mu ina cewa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin ku yi gaggawa zuwa ga gafara daga ubangijinku ma'ana Allah yana so in an yi kuskure a gaggauta tuba a nemi gafara sannan da wata aljanna ba an baci aljanna ba sai da aka nemi yafiyan ma idan ka nemi yafiya to ka samu gafara kuma ka samu aljanna din Allah madaukakin sarki ya ce wa iddatul muttaqin an tanade ta ga masu tsoron Allah sai Allah ya siffanta masu tsoron Allah da siffofi biyu na daya akwai waɗanda suke ahalin alkhairi ne sun kai kololuwa a matakin ihsani sun aikata alkhairi ba su aikata sharri ba sannan ba sa cutar da wani amma in su aka cutar da su aka zalunce su sai su yafe kaga sun hada tsakanin badlul khairi wa kaful adha suna ya hada ayyukan alkhairi tsakaninsu da ubangijinsu da ababen halittu sannan kuma sun kame hannunsu daga cutar da wani ta yanda ma ko su aka cutar suna yafewa to ta za su cuci wani alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra sune masu ciyarwa a lokacin yalwa da lokacin talauci wal kadhimin al da masu gintse fushi in su ya bace sai su mallaki hankalinsu wal afina anin nas da masu yi wa mutane yafiya in an zalunce su Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa wannan mataki na farko kenan su ne kololuwa a daraja waɗanda suke aikin alheri ba sa sharri ta yadda ko cutar da su aka yi sukan yafe ne su gaba ɗaya ba halin sharri ba ne to sai kuma waɗanda shedan ya rinjaye su suka aikata wata kwaba suka aikata wani sharri karshe suka ji tsoron Allah su ma din da Allah ya kira su da masu tsoron Allah duk suna cikin wa'iddatul muttaqin Allah ya ce wallazina idza fa'alu fahishatan waɗanda idan suka aikata wata alfasha kamar zina kamar shan giya kamar yiwa wani kasafi da dai sauran abubuwa irin wannan walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu zakarullaha sai su tuna Allah su wa'azantu fastaghfiru li dhunubihim sai su nemi gafara daga zunubansu su ce Allah ka yafe musu su nemi yafiya Allah ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah waye yake yafa zunubai in ba Allah ba ba mu yafa zunubai sai Allah ulaika lahum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar Waɗannan suna da gafara daga ubangijinsu ba na an yafe musu da aljanna ƙoramuna gudana a ƙarƙashinta. ta khalidina fiha suna madawama a cikin ta Allah ce wa ni'ma ajrul amirin ma dalla da ladan masu aiki duk mutumin da ya tsaya ya kyautata Allah zai kyautata masa don haka da wannan nake cewa duk mutum ba ma iya wannan ba ko akan menene mutum ya aikata laifi ya tuba to in har ya tuba har zuciyarsa to an yafa duk wannan katobar amma da sharadin ba zai koma ba da sharadin ba zai koma ba sai dai kuma idan haƙƙin wani ne ka zalunta to fa dole sai ka je kai da shi ka nemi yafiya to sannan ne Allah zai yafe maka wannan haƙƙi da idan baka nemi yafiya ba ranar alƙiyama sai a muku hisabi da wannan wanda ka zalunta saboda haka na faɗi wannan ne domin ita wannan baiwar Allah ta kwantar da hankalinta ta natsu ta daina kuka ta share hawayenta ta cire damuwa daga ranta sannan kuma hakan ya zai mata darasi daga abubuwan da ta aikata na ɗaya kar ta ƙara yin magana da wani akan wani sai dai ta faɗi alkhairi ko da wannan abin da wannan ɗin yana aikatawa ne ka kame bakinka ai ne muka rufa musulmi asiri ba ka fito social media ka tozarta tashi ba balle kuma abinda baka gani ba baka da tabbas ko a ce ta taba cin karo kin taba cin karo ga wata matar aure ta yake ko da mutum ɗari kika kama to kuma sai ki duba mutum nawa ne a jihar Kano jihar Kano tana da kusan mutum miliyan goma a ce kin kama mata guda ɗari a ciki tare da cewa duk inda mutane suke matan su su suka fi yawa a ce ɗari kika samu cikin miliyan goma da laifi kuma ki wa miliyan tara sama da miliyan dubu tara hukunci ai babu adalci a ciki to ko da a ce irin haka ne ai bai kyautu mutum ya fito ya ainihin yada a social media ya rika faɗin irin waɗancan kalamai na biyu ko da kun yi saɓani ke da wani irin wannan salon na zage-zage da kika ɗauka ke daina yi domin hakan ba alkhairi ne ba ga musulmi to amma abin da ya shafi ni bangare na tsinuwar da na yi mata da farko na janye wannan tsinuwa kalmar da na faɗa cewa Allah ya tsine mata duk da yake ban tsine mata tun farko saboda tana yin TikTok ba ko dan ni ta zagen ba ko dan ta ci mutunci na ba domin gashi yanzu ta zazzagen ta ci mutunci na amma ba ji na fito na tsine mata ko wani abu a'a kawai kazafin da taiwa matan jihar Kano shine girmama a zuciyata yasa ne na faɗi waccan magana musamman da ta ce in har ba haka bane idan har matan auren jihar Kano ba su na titi ya wace ya wace ba ba su fi su biye biye ba Allah ya tsine mata albarka shine na furta waccan kalma nace to Allah ya tsine miki domin mun san ba haka bane to ba shakka a mizani na shari'a ni kaina wannan fishi ya ɗebe ni na farta fishi ya ɗebe ni na farta wannan kalmar domin an taɓa jihata an taɓa al'ummata akan ya fusatar da ni na farta waccan tsinuwa to amma kuma fishi ya ɗebe ni ne wannan don haka na janya wannan kalma ta tsinuwa da haka abin da nake faɗi a yanzu shi ne a madadina ni a yanzu da duk wani mumini da ya faɗi waccan magana ina neman mu yafiya wannan yarinya abin da ta furta haka al'ummar jihar Kano in dai ta fito ta nemi yafiya ina nema mata alfarma ku yafe mata abin da ta furta amma abin da ya shafi tsinuwa ina roƙon Allah subhanahu ta'ala wannan tsinuwa da na miki Allah ya juyar da ita ta zama alkhairi a gare ki ke da zuriyarki Allah ya yafe miki ki ya shiryar da ke ya albarkace rayuwarki da ta zuriyarki Allah ya sa tuban da kika yi tuba ne na gaskiya wallahi ba na nufin wani dan adam da sharri wal Allah duk wanda ya sanna a zahiri da wanda ya mu'amala da ni ya san haka nake ina cikin mutumin da nake jin kambayi nake tausaya musu ban zama mutum wanda nake tsanantawa mutane ko nake fatan in ga wani cikin halaka ba duk shirye-shiryen da nake gabatarwa zai wuya ki bibiye ni ki ga ina goyon bayan ƙarya ina iya bakin kokarina ne wajen in koma bayan wanda aka zalunta domin kwata masa haƙƙinsa ko kuma in yi bayanin da za a gane cewa shine mai haƙƙi amma ba da niyyar cin zarafi ko cin mutuncin wani ko da kwa mun saba a cikin aƙida kai ko da mun saba da addini ni da shi ko da ba Yahude ne ko da Kirista ina neman tsarin Allah da in yi amfani da wani usulubi da san zuciya don in keta darajar wani ko in ci mutuncin wani to saboda haka wannan tsinuwa a madadina da sauran waɗanda suka fasata suka yi miki mun yafe miki kuma muna roƙon Allah ya juya ta ta zama rahama a gare ki wani hadisi cikin sahih muslim wanda aka rawaito daga ummul mu'minina Aisha Allah ya dade ita tana ba mu labarin yadda manzo sallallahu alaihi wasallam wasu mutane suka fusatar da shi har ta kai ga annabi ya tsine musu ya tsine musu daga baya kuma ya roki Allah ya juya wannan tsinuwa ta koma rahama a cikin babu malla anahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aw sabbahu aw da'a alaihi wa laysa huwa ahlan kana lahu zakatan wa ajran wa a cikin dana Aisha tana bamu labari cewa wani mutum take cewa ainihin wato ko dakhala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rajulani fa kallamahu bi shay'in la adri ma huwa fa aghdabahu tace wasu mutum biyu sun shiga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam tace suka gaya masa wani abu tace amma ban san meye ba suka fusatar da manzon Allah sai ya tsine musu wasabbahuma ya aibanta su falamma kharaja yayin da suka fito fito tace sai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana akan haka sai manzon sallallahu alaihi wasallam yake gaya mata cewa ya sharɗanta ubangijinsa cewa Allahumma innama ana basharun fa ayyul muslimina la'antuhu aw sababtuhu faj'alhu lahu zakatan wa ajra yace ya shardanta ubangijinsa cewa ya ubangiji ya roki Allah cewa ya Allah ni mutum ne a wata ruwaya ya ce ni mutum ne daga cikin ƴaƴan annabi Adam ina fushi kamar da suke fushi ko kuma ni mutum ne ina fushi ɗaya ne daga cikin ƴaƴan annabi Adam yace duk wanda na tsine masa ko na aibanta shi na faɗa masa wata kalma da bai ji daɗi ba yace faj'alhu zakatan wa ajran ka sa hakan ya zama tsarkaka a garar ma'ana ya kubutar da shi daga sharri wa ajran kuma ka sa ya zame masa lada ma'ana ya zame masa sababin alkhairi to wannan in ya tabbata a haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam an fusatar da shi ya faɗi wata kalma to ya kuma ni yaya wani na saboda haka cikin yanayi na fushi ne na fusata sosai da abin da ta faɗa shi yasa ne waccan tsinuwa to amma tun asali bai kamata in yi amfani da wannan kalma ba karshe ina roƙon Allah subhanahu wataala da ya shirye da ke yafe miki kusakuranki Allah ya sa wannan abin ya zama sanadin tubanki da ganin irin waɗannan kusakuran da ma wani abu wanda dan adam ya sani tsakaninsa da ubangijinsa muna roƙon Allah subhanahu wataala da gaba ɗaya ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata wa sallallahu baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh